sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da ko mita 16. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asar nan lafiya yau asabar 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin da karfe 4 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 kuma a Ghana. A nan Washington DC dai yanzu karfe 10 da safe. Ga kanun labarai. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan unar bakin wake sun kashe mutane 18 a garin Kwandiga da ke jihar Birnin Najeriya. Mai bincike na musamman kan katsa katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na shekara ta 2016. Jiya Juma'a ya tuhumi wasu 'yan Rasha 13 da wasu kamfanoni. sannan attorney general din shari'ar amurka ya ba da umarnin a gaggauta yin nazarin yadda ma'aikatar shari'a da kuma hukumar bincike ta fbi ke ɗau mataki bayan samun bayanai kan mutane masu haɗari kanun labaran kenan da suicide bombers din su biyu da kuma mutum goma sha takwas suka mutu suka mutu eh kakakin rundunar 'yan sanda a jihar borno asp joseph kwaji muna kuma da ƙarin bayani bayan labaran duniya fai samun matsala tsakanin manoma da makiyaya ba amma abin da fi samu shine barayi masu sata shanu muna da barayi yan bindiga daɗi muna da waɗanda ke tada zaune tsaye gwamna abdulaziz yari na jihar zamfara bayan da ya jagoranci wasu takwarorinsa biyar zuwa zurmi inda aka halaka mutane kusan arba'in ibrahim kalma sai garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyi ku ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan unar bakin wake su uku sun kai hari kan wata cinkushasshiyar kasuwar kifi wadda ke daura da birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Juma'a suka kashe mutane sha tara tare da raunata wasu 22. Da misalin karfe takwas da rabi na dare agogon yankin, 'yan unar bakin wake suka kai hari a garin Kwandiga mai tazarar kilomita 25 a kudu maso gabashin maiduguri babban birnin wato jihar borno birnin maiduguri wanda nan ne mahaifar kungiya mai tsatsorin ra'ayin ya zama turmin tsakar gida shalugude ga wannan kungiya wadda ta hallaka mutane sama da dubu ashirin tun daga shekara ta da tara muna da ƙarin bayani bayan labarai mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka na shekara shida. jiya juma'a ya tuhumi wasu kamfanonin rasha wanda ya yi wato wanda suka yi shigar burtu yana suna ta aika aikarsu ta kafar sada zumunta da kuma ma'aikatan kamfanin su sha biyu da mai samar da kuɗin tafi da kamfanonin a tuhuma ta farko da aka yi ma 'yan rasha da ake zargi da katsalandan a zaben amurka tuhumar wadda wani gungun masu ta alkali yanke hukunci ya yi a nan washington dc ta hada zargin cewa kamfanin mai suna cibiyar bincike ta yanar intanet wanda ke birnin st petersburg na rasha wanda kuma ke da alaka da fadar shugaban rasha ta kremlin ya kaddamar da wani shiri na goyon bayan donald trump a zaben shekara 2016 masu gabatar da ƙara sun kuma tuhumi wani mai samar da kuɗin tafi da kamfanin wani ɗan kasuwar rasha mai suna yegeni gripskin da wasu kamfanonin kuma guda biyu da ke ƙarƙashinsa mataimakin attorney general ɗin amurka roy rosenstein ya ce 'yan rasha sun haɗa baki wajen yunkurin haddasa rashin jituwa a amurka da kuma cusa shakku a zukatan mutane game da sahihancin demokaradiyya attorney general ɗin shari'ar amurka ya ba da umarnin a gaggauta yin nazari kan yadda ma'aikatar shari'a da kuma hukumar bincike ta fbi kan ɗau mataki game da mutanen da ake ganin wata rana za su yi kashe mutane da dama wannan ya biyo bayan an ansa kuskurenta a jiya juma'a da hukumar bincike ta fbi ta yi wadda ta ita ce babbar hukumar tabbatar da bin doka da oda wadda ta amsa cewa ta yi sakaci ba ta bi diddigin bayanan da aka bata ba game da ɗan bindigar nan wanda ya hallaka mutane sha bakwai ya kuma raunata wasu sha hudu a wata makaranta ta jihar florida ranar laraba jiya juma'a hukumar bincike ta fbi ta amsa cewa ba ta bi tsarin da aka saba bi ba bayan da aka bata bayanin tuntuni game da maharin mai suna nicholas cruz hukumar ta fbi ta ce wani na kusa da cruz ya rada mata ranar biyar ga watan janairu game da sha'awar matashin ta kashe mutane da kuma wasu bayanai masu tayar da hankali ma'aikatar cinikayyar amurka ta yi kira ga shugaba donald trump da ya sa haraji sosai kan karafan da ake shigowa da su daga kasar china da wasu kasashen da yake bayar da wannan shawarar jiya juma'a sakataren ma'aikatar wilbur ross ya ce shigowa da irin waɗannan ƙarafan na illa matuƙa ga tsaron ƙasar. Ross ya ba da misali da cewa a yanzu a nan Amurka wani kamfani ɗaya ne kawai ke sarrafa ƙarafa masu inganci da ake buƙata wajen ƙera jiragen yaƙi. wani Manufar ɗaukar wannan matakin ita ce a ƙara yawan sarrafa irin waɗannan ƙarafan a Amurka zuwa kashi 80 cikin 100 na adadin ƙarafan da ake buƙata a ƙasar. wani jirgi mai saukar ungulu da ke dauke da wasu jami'an gwamnatin mexico ya faɗi jiya jama'a yayin da suke dudduba irin barnar da girgizar ƙasar da ta auku ta yi jirgin ya kashe mu wasu mutane biyu da ke ƙasa jirgin na ɗauke ne da ministan cikin gidan mexico alfonso nevere freda da kuma gwamnan jihar ozaka alejandro murad waɗanda ba su ji wani mummunan rauni ba girgizar ƙasar ta auku ne a kudancin mexico jiya juma'a inda ta yi wata barna a jihar ta ozaka to amma nan take babu wani rahoto game da mutuwa ko kuma jin rauni cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar na da ƙarfin 7.2 a ma'aunin girgizar ƙasa kuma ta samo asali ne a wani yankin karkara na kudancin jihar Osaka daura da gabar tekun Pacific da kuma kan iyakar jihar Guerrero. labaran duniya ke a agamaji daga nan sashen hausa na murya amurka na birnin washington dc ibrahim kalmasi garba ya gabatar. za ku ji rahoton matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na tura ministan tsaron ƙasar zuwa zamfara dangane da yawan kisan gillar da ake yi wa bayin Allah a can. Amma da farko akalla mutane ashirin suka mutu ciki har da yan ƙunar bakin wake da suka kai hari a kwanda kamar yadda kuka ji a cikin labarai a daren jiya Juma'a kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. asb joseph kwajide shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar borno wadda kuma ya tabbatar da akwai lamarin ta wayar kamar haka information report da na samu shine eh. Eh, da misali karfe takwas da rabi na daren jiya eh. suicide bomber mace da namiji suka tadda bomb da yake cikin su a kasuwa ba kasuwa ba tashar kifi ok tashar kifi eh a kwanduga da suicide bombers din su biyu da kuma mutum goma sha takwas suka mutu suka mutu suka mutu eh ah. ga wanda aka tada sai kuma mutum go ashirin da biyu wanda suka jikata to duk gaba ɗayan kwashe su an kai su eh asibiti su sad bomba din eh. ah, su mutane goma sha shida kenan ko sha takwas da su sa bomba ishirin kenan eh, ishirin kenan na kuma tuntubi ɗaya daga cikin mazauna wannan gari da ake kira komar ali wanda shi mai karin haske game da akwar wannan lamarin kamar haka na je wajen sai da yara kanana ne suka rasuwa ciki da ba su shan shayi da su wa kana da soja ne kuma. A ce a kasuwan kifi ne ko? Eh kawa cikin main kwalta ne za ka wuce ba ba akwai da ana sai da kifi a kanan. Na mai sunan ƙauyen? A cikin kwandigan ne. cikin kwandiga wajen a kwalta babba nan kana wucewa ba ba sai da kifi da sauransu. To ana cin kasuwan da daddare ne? Eh da dare suna ci a kasuwa har suna kaiwa ten ma. Abin ya shafi soja guda ɗaya? Eh soja guda ɗaya ne ko shan shayi ne a waje ana zaune shi ya rinna da shi. ya mutu ne ko ya ji rauni ya mutu so wannan Eh, su suicide din mata ne ko maza ne ne mata ne dukkan su uku oh su uku ne su uku ne ba tribul abun lalle wala to kamar su mutane da suka mutu za su kai nawa ne eh to a so biyar sa dai mun ko ba mai about 20 of them ne ko ba mu san ko a yanzu din wani sun sun sake rasuwa ba ɗaya daga cikin mazauna garin kwandiga kenan da aka fi sani da comrade ali ke bayani game da tashin bom din da ya auku a daren jiya da har ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane goma sha takwas haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan gaida Haruna, yayin da wasu 'yan Najeriya suke ci gaba da bayyana takaicin ganin yadda kafofin yada labaran kasar ba su damu da kisan gillar da ake yawan yi wa bayin Allah a jihar Zamfara ba kamar yadda suka damu da rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura ministan tsaron kasar Birgediya Janar masu Dan Ali mai ritaya zuwa jihar jihar da shi ministan ya fito bayan da aka kashe akalla mutane arba'in na baya bayan cikin mako na ƙauyen Zurmi. Ga ci gaban rahoton da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana. shin waɗanne mutane ne ke haddasa wannan zubar da jini ita ce tambayar da ne wa ɗan kwamitin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa alhaji sani gwamna wanda ya kawo tarihin fitinar da yanzu ta koma hannun yan bindiga daɗi barayin shanu da yan fashi mun kira fillani muka zauna da su suka gaya mana cewa ga abin da an matsalolin su yan sa kai yan sa kai muka kira su daban su ma suka gaya mana ga abin da an matsalolin su sai muka haɗa matsalolin ga baki ɗaya muka ga abin da za a iya maganin su ne rashin fahimta ne da rashin wayar da kai ma al'umma aka waye gari ma ma muka haɗa su ga baki ɗayan su da su 'yan sa kai ɗin da fulani mahiyoncin yawancinsu su ma ba su san junan su ba ba su san mutanen da suke nema ba ta nan wannan zaman da aka yi sai aka zama abokai kullum in za mu kiran taro sai mu kira wanga bangare mu kira wanga bangare har aka haɗu aka zauna lafiya gwamna abdulaziz yari na jihar zamfara wanda ya jagoranci tawagar gwamnoni biyar zuwa zurmi bayan ganawa da shugaba bari a daura ya ce gwamnati na daukar duk matakai don shawo kan fitinar ban fai samun matsala tsakanin manoma da makiyaya ba amma abin da mun fi samu shine barayi masu sata shanu muna da barayi 'yan bindiga daɗi muna da waɗanda ke tada zaune tsaye waɗanda suke rashin zaman lafiya tsakanin 'yan banga ko su barayin da abin da ya kamata wannan muna da da ainihin kidnappers duka duk muna da waɗannan abubuwa waɗanda muna ƙoƙarin ganin yadda da mu wanda haɗin kai da jami'an tsaro da gwamnati tarayya da zamu ganin an shawo kan ƙarshen wannan al'amarin. Gwamna Yari ya mai da martani ga masu cewa yana da masaniya kan masu ta'annatin da zayyana hakan da adawar siyasa. Sa siyasa a ciki ko ƙin jini ko wani yare ko ƙabilanci ko addini so na ganin wannan ba hanya bane kamar yadda na ce a lokacin da muka yi taron tsaro na ƙasa da majalisar dattijai ta ƙasa ta shirya cewa a lokacin da muka fara samun tsala a zamfara da na yadda da na yi ta yi ma abokanan adawa na na siyasa ba bisa ga cancanta ba domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya amma na kina yadda na bi kan bakin zaren har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi yau gobe a samu wannan gobe a samu sauƙi gobe a samu wannan tun da laifi ne ake son aikata shi kuma son aikata laifi ya sai da zai aikata laifi kira na ma'ana shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kara al'umma dukiya da irle 'yan kasa mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an kai karshen wannan matsalar. wari ya umarci jami'an tsaro su nufi zamfara don kawo karshen matsalar da damƙo masu hannu a zubar da jinin don gurfanar da su gaban shari'a a hukunta su bisa tuhumar kisan gilla. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hmm, tafiya a jamhuriyar Nijar sun yi kashedi ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta domin ƙoƙarin raba kawunan 'yan ƙasa ta hanyar furta kalaman kabilanci da sunan kare muradun siyasa. A cewar su duk wadda aka kama da irin wannan laifi zai fuskanci hukunci daidai da doka. Ga Barma da ci gaban rahoto. To amma Abdu Alhaji Idi wani jami'in fafutuka na cewa. Abin da muke jira da shi ba sanarwa ba ce ba huljin musa ba ne a'a wa'annan mutanen da suka yi wannan kalamin wanda mahi yawa an san wasu cikinsu sai a gurfadar da su gaban shari'a shari'a ta yi aikin ta. Babban alkalin a takardarsa ya umarci daukacin mashara'antun kasar su sa ido akan wannan al'amari da ke barazana ga zaman lafiyar al'ummar Nijar, kasar da kabilunta ke da al'adar tsokanar juna da sunan tubastaka. Shugaban kungiyar rajin kare demokradiyya ta kada da dambashi son Allah na ganin abin zai yi tasiri, ko da yake ya ce sai idan an zartar da shi ba sani ba sabo. Ya kamata shi zamantu babu wani wane na koko wane ne koko wanga bangare ne koko wanga bangare ne koko wa shi wai wa wai wane shi na da matsayi kaza koko shi da matsayi in ma ya zamanto minista na in ma ya zamanto komai a matsayin shi cikin abubuwan kasa in ya zamanto ya ɗauki wannan hurcin to ya kamata doka ta aikin ta abin tafarki na doka shi zamanto shi ta shi ba da amsa gaban doka shi gaban alkali alkali shi faɗa mai doka abinda da doka ta da bisa ga laihin da yi ainihi wannan al'amari ya taso ne daga hirar da wasu fitattun 'yan siyasar kasar suka yi a wasu kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu waɗanda dukkansu ake zargi da karkatar da ra'ayoyinsu akan dalilan kabilanci a maimakon su mai da hankali akan aƙidar siyasa lamarin da ya sa magoya bayan ɓangarorin suka yi wa junansu ca ta hanyoyin sadarwar zamani irin su whatsapp da facebook ni abin na yi mamaki bisan shi alkalin alkalai bai kamata ma shi tsaya shi ba su wannan abin din ba tunda doka ce duk waɗanda sun kai wannan abubuwan ai sun san abu ne wanda ya taka mu doka ya saba mu doka balle shi aikin shi dama abu doka kuma tun da shi kan shi ya la'akari ba abin doka kenan sai ya ɗauki sandar ta doka ya buga ma wanda suka ma doka karen tsaye wannan yasa gwamnatin kasar ta Nijar a yayin zaman majalisar ministoci na yammacin Juma'a bayar da umarnin abu diddigi don cafke masu hannu a wannan aika-aika. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe goma da minti goma sha bakwai na safe a gyara zama ga ibrahim kalmasi garba da shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku yau za a ji ansar tambayar su usman umar usman daga bauchi game da jari hujja da kuma ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara nasara funtuwa da Muhammad mai kamiya Gombe da dai sauran masu sauraronmu game da kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansar tambayar Usman Umar Usman game da ma'anar jari hujja. Idan mai tambayar na saurare, ga ansarka daga bakin Profesa abdullah Uba Adamu, shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar karatu daga gida ta Najeriya nun a takaice wanda ya ce. To jari hujja dai a turanci tana nufin capitalism. Oh. Capitalism tana nufin mutumin da zai je duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gabansa. Oh. Duk abin da zai riba ce a gabansa. Oh. to ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora a kan a gaba ba. Mm. Kuma ribar abinda ake nufi ba wai kawai riba ta kuɗi ba. Kamar mutane ɗan kasuwa idan ya riga ya zuba ya zuba jarinsa a wani abu ai dole dama ya tsammanin zai samu riba. Mm. Da harsa ta kenan sana'a ta kenan. Mm. To amma ana amfani da kalmar eh, jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da son kai. cewa shi duk abin da zai yi shi yadda abin da zai samu me a ciki me zan samu a ciki to ka ji dalilin da yasa ake kallon dan jari hujja saboda jari dai abin da kake shi wani kuɗi ne kake da shi wanda zaka zuba shi mm. ka kai sana'a kuma dan ka samu riba ka saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba mm. to kazalika haka har ya zama cewa a cikin magana ta yau da kullum ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba mm. sai na samu kaza sai wani abu ya samu misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati mm. ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane yana ta bi yana ta roƙo a bashi to in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin ba zai iya gaya maka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma saboda in yi kaza in yi kaza a saboda ce a saboda ina son in warware matsaloli na to ka ya zama dan jari hujja hmm. jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bi wajen jan mutane in wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba ni haka zai ta yi kai kada wajen boka ya je hmm. boka ya masa ya masa tsafi to shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abin da zai yi kuma hujja sai ce me zai samu daga cikin abin hmm. saboda haka shi jari hujja kalma ta ta capitalism saboda shi capitalism ana ganin wato wata kazanta ce na neman kuɗi hmm. a nemi kuɗi ta ko za a samu saboda haka duk abin da za ka samu in dai za ka samu jari to ya zama daidai ya zama daidai wa abin da za ka yi hmm. to shi ne kuma kalmar ta rikide ta zamanto cewa yanzu ta zamanto son zuciya da son kai hmm. shi ne wato mutum ya zama ɗan jari hujja kawai kai kanka ka sani to abin da zaka yi in dai ba za ka samu wani fita ba mafita ba mm. kamar yadda nan arewacin Najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki mm. gaskiya ni ba zan ba zan bi wannan ba wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsa min da wasu abubuwa ba to ni ba zan bi shi ba To, Profesa, idan aka dubi manufar 'yan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar koko mu ce ainihin ma'anar a kalmar jihar hujja ta Hausa ana iya cewa kalmar jihar hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda ika mata koko dai. Eh, to ya yi saboda yadda shi Karl Marx wanda ya fi yawan eh, abun nan kururo akan akan capitalism ɗin. Mm. ai ya yi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa eh, masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya kuma suna son su takura wa talakawa. Mm. wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi hmm. marasa kuɗi da mutumin da yake da shi ne yake da kayan wato kamar masana'antu wanda yake kuma yana son wannan ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a hmm. kuma ma'aikatansa da suke wannan masana'antun a bautar da su a mai da su kamar bayi don a tara masa kuɗi a wannan ya yi amfani da kalmar ba ya amfani da ta a wulatance akan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su yi arziki ta kowace hanya to mutanenmu masu kokari kwarai da gaske da basira da Allah ya basu sai suka ɗauki wannan ma'anar ta shi dai capitalism din da da Karl Marx ya hmm. amfani da ita aka mai da tijari hujja dan a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu riba ba ko yake inda ne to amma capitalism tana nufin wato wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarin su kuma su yi ribar su ɗan kasuwa wanda yake da jarin sa ya dinga zuwa dubai ko yana zuwa china ko yana zuwa hong kong ko yana zuwa wurare da yawa yana so kaya yana zuwa yana sayarwa yana samun ribar sa capitalist ne saboda kuɗi yake nema to amma ba za ka kira shi ɗan jari hujja ba saboda ba ka samar riba yake nema ba kuma ba mutane yake son ya tattaka saboda hmm. samu wannan ribar ba hmm. jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so hmm. ka samar riba To, Profesa, har yanzu dai masu tambayar suna son su san ko akwai wata alaƙa tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja? Ito, eh idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma dai in warware wayan abubuwa. Mm. Ya zama dan jari hujja da yawa da aka da shugabanni ko kuma masu matsayin iko da madafin iko da aka da su yan jari hujja. Mm. Mutum ne yake yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da motarsa tana hayaki ko ba haka ba ba shi da kaza ba shi da gidan da na kirki to ya sai ya hau mulki ko aka ba shi wani matsayi yana gamawa sai ka gan shi da motoci wajen guda goma sai ka gan shi da gida na wajen miliyan na wajen biliyan guda sai ka ga duk ƴaƴansa da suna suna dan mai waina primary school <laughs> sai ka yanzu an fitar da su daga dan mai waina primary school nan suna Malaysia to ai kaga ya zama dan jari hujja ina ya samu duk kudaden da ya wannan abun ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka da dai iya rike ka haka to amma ina ka samu wannan motocin ka samu kaza to zaka ga wayan su shugabannin suna ta kokari ne dan su samu wani matsayin don su warware wa kansu wayan su matsaloli kamar da ne maka wannan bayanin zaka hmm. yanzu yana da katafaren gida yana da motoci yana da suna waje hmm. suna ta yin abubuwa hmm. to ka ga yarma dan jari hujja kenan dama ba wai shugabanci yake son idan dan ya taimaka wa jama'a ba yana son yayi ne kawai dan ya taimaka wa yanzu kuma sai an ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara na safuntuwa da Muhammad mai kamiya da sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi idan masu tambayar na saurare To ga ansar ku daga bakin masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'ila Ibrahim rimayi wanda ya ce. bari fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati ta kan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama kasafin kuɗi gwamnati ta kan fitar abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashi biyu akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati fannin da ya shafi ci gaba Abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin kasa oh. fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasa kuɗi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi wato sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita dole a kashe irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su. Hmm. Saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata, albashinsu, kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi, tarurruka da kuma kayan aiki da za a amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. kuma wannan haƙƙi al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba ɗayan fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a mm. cikin ƙasa mm. ko sayan wasu na'urori mm. ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Hmm. Wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Hmm. Tsari idan aka yi hanyoyi. Hmm. ga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma an ce an sai ma jiragen sama. Na gwamnati Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara hmm. da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati waɗannan su ake kira na ci gaba hmm. Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe hmm. abin da ake hasashen zai shigo da kuma abin da ake hasashen za a kashe ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a'a hasashe ne ake. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin profesa Abdallah Uba Adamu da Malam Sama'il Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau sai wani karan. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. wasikar mu ta farko ta fito ne daga hannun ibrahim muhammed yana cewa muna kira ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya kara yawan jami'an tsaro a najeriya muddin yana so ya kawo ƙarshen wannan kashe-kashen jama'a da ke faruwa a sassan ƙasan don wallahi jami'an tsaro sun yi karanci idan aka kwatanta da yawan al'ummar ƙasar mun gode voa ta gaba shehu adamu ya rubuto ta yana cewa harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen da ke karamar hukumar zurmi a jihar zamfara wani abin tir da allah wadai ne allah ya ji gan waɗanda suka rasu ya kuma tona asirin duk waɗanda suke da hannu wajen kitsa wannan hari ta ƙarshe tana cewa muhammadu wato mu manoman shinkafa da alkama a jihar kebbi muna neman gudumawar gwamnati cikin gaggawa To ma da kaɗan daga cikin wasiƙu da ku aiko kenan a hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To ga labaran amma takaitattu rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan ƙunar bakin wake sun kashe mutane 18 a garin Kwandiga da ke jihar Borno Najeriya. mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka na shekara ta 2016 jiya juma'a ya tuhumi wasu 'yan rasha sha uku da wasu kamfanoni to madalla a gaishe ka masu auren duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba lisha da ikon allah za mu sake dawowa da sabbin shirye-shirye kamun na madadin ibrahim kalmasi garba da ya gabatar da labaran duniya sai kuma solomon abu da ya kura dakin gabatar da shirye-shirye mu sai kuma mr love da ya rika masa injiniya a nan nisa haɓe mawalizan da ka yin sallama da ku mu zama lafiya.